Allah ce saboda haka faman shahida minkum shahara wanda ya halarci wata a cikin ku wanda ya me ya halarci wata a cikin ku shine faman shahida shahida halarta to anan ne yan bid'a suke cewa to zaka bada shaidan abinda baka gani ba aka ce ba zaka bada shaida ba suka ce to faman shahida an minkum shahara wanda ya shaida wata ai ba zaka shaida wata ba sai ka gani saboda haka qur'ani ya ce ba zaka dau azumi ba sai ka ga me sai ka ga wata to yan sai mun gani mu dauka sai mun gani mu aje su kuma sai suka makale aure bari mu dan haska su da toci da dan su tashi daga wuri matsala biyu aka samu matsala farko shine rashin sanin larabci rashin iya larabci shi ja musu sai suke fassara qur'anin da hausa kuma daga hausa suke ganin qur'anin kuma hausa suka fassara shi kalmar shahida abinda take nufi kana kana me kana ka halarta kalmar shahara da aka ce wata ba tana nufin wannan watan da ake gani ba ba shi ake cewa shahar ba ba na cewa mu fita kallon wata ba to ba mun fita kallon shahar ba ne shi watan da zamu je mu gano wanda ake cewa ya kama ba sunan shi shahar da larabci ba shi wata ran da sunan shi me hilal daga ya kwana daya ya zama kamaru idan ya kai daren goma sha uku sha hudu sha biyar sanda ya fi haske sunansa ya canja da larabci ya koma badaru an gane ya koma me daga hilal ya koma me kamar daga kamar ya koma me badar to kwanaki talatin da watan yake ko talatin ba su ake cewa shahar su kama suke aje a kallo su <laughs> an gane inda jahilci ya shigo da suke cewa an ce faman shahida sai ka shaida wata ya zaka shaida abin da baka gani ba to a shahar ba watan da ke kama wani shahar ba abin da ake nufi waɗannan kwana talatin ko ashirin da tara da watan ramadan yake yi idan suka same ka kana nan da ranka da lafiyarka to ka azumci watan ita ayar ko kusa ko nesa ba ta da alaka da ganin wata ba ta da alaka da me ganin wata shi wannan watan da muke cewa je a dubo shi a yamma a je a kallo shi to kwata-kwata ayar ita ba ta da alaka da wannan abinda take magana wannan kwana talatin ko ashirin da tara da watan ramadan yake yi idan suka same ka duka kana da lafiya kana gida to kai yi mai idan a cikin su sai tahiya ta same ka wasu kwanaki to wayannan kwanakin su baka halarce su ba an baka dama ka aje in kana so sai rashin lafiya ya same ka su ba wayannan kwanakin da baka da lafiya baka halarce su ba su ma sai ka aje in kana so wannan shine ma'anar faman shahida minkum kuma shahara falesu